yayin da ya rage wata guda a sama gudanar da zaɓuɓɓuka tarayyar Najeriya wani sabbin al'amuran da ke kunno kai ne yiwuwar cancanta gudanar da zaɓe a sansanin 'yan gudun hijira ko kuma rashin cancanta yin hakan da ra'ayin 'yan siyasa da dama ya bambanta kan wannan lamari jihar Borno ita ce jiha mafi girma da yanzu hakan ke da yawan 'yan gudun hijira bila adadin wannan lamari dai ya sa wasu 'yan jihar na ganin cewa bai kamata ma a soma batun gudanar da zaɓe a irin waɗannan sansani ba sai dai wasu na ganin cewa ai hakan ne kaɗai zai kawo sauƙin wannan lamari da aka shiga malam adamu ɗan borno na ɗaya daga cikin 'yan jihar da ke ganin cewa wannan batun gudanar da zaɓe ba shi ya kamata a yi ba don ko ya lura 'yan siyasa sun mai da hankali ne kan zaɓuɓɓukan da ke gaban su ba mai da mutanen da rikici ya ta zuwa garuruwan su ba kun maganan mu mu samu lafiya din lafiyar ita ne important kafin zaben ai waɗanda suke kai yanzu ma zaɓaɓɓu ne sun kuma kasa yin abin saboda haka yanzu mu ba bukatan mu zabe bukatan mu yaya za mu yi ko ta wani hali ne da mu mu zo mu involving Kan mu mu samu lafiya shine just kawai bukatan mu abin da yake damun mu yake ba mu haushi din shine ba a karkata hankali ma wajen ayaki abin ba an karkata hankali wajen yin siyasa da zabe ne me yasa ka haka Eh gashi a zahiri ai ba a ɓoye bane a zahiri ne gashi nan wani active suka ɗauka daga state gaman hafiyar gaman din akan mutane su dawo gidajen su. sai dai dan majalisa mai wakiltar kudancin Borno sanata Muhammad Ali Dume yace shi ya yarda da wannan batu amma shi a iya sanin sa wannan ba shine damuwarsa ba waɗansu yan siyasa kam abin da ya dame su zabe har ma barazana da suke yi yanzu shine cewa ba za a yi zaben ba ma kawai za su zo kamin karfe goma an kwace an raba musu shi yasa ba sa so kuma yanzu ne ma suke so su zo mai duguri su nuna fuskar su akwai yan siyasa siyasa musamman wanda sun san kansu wanda a kan shekara uku sai lokacin zaɓen ne suke barazana da cewa za su zo su karɓi mulki to muna jiran su dama mulki Allah ne yake bayarwa kuma talakawa ne sanadi talakawa muna tare da su muna jajanta da su wahalan da duk muke suke ciki muna zuwa dai at least muna tsayawa a kansu ni har an nemi raina ma akan zirga zirgar da nake tare da jama'a na saboda haka wani ya ce maka mu yan siyasa ba mu damu ba to wata kila yan siyasa ko yansu ba su damu ba amma ni ba damuwan da zan yi ya wuce abin da nake kuma alhamdulillah dai saboda haka idan an ce wai wayansu yan siyasa kam eh suna nan ai suna kan barazana suna nan kuma ba su taba zuwa ba suna nan har yanzu zuwan da za su fara zuwa ma talakawa shine wai su zo suna neman kuriya wani kuriya za su nema ban sani ba barista ibrahim birma shine dan takarar mataimakin gwamna na jam'iyyar pdp ka kuma yadda yake kallon lamarin a magana ta gaskiya komai ya kamata a bi doka doka ta ce zaɓe da za a yi a inda aka yi rajista ne wannan wajen sansanin gudun hijira nan ba a taɓa organizing din shi a wajen da za a yi zaɓe ba a ta ma kafin din so saboda haka zaɓe a can zai yi wuya sai dai an an je an canza mana doka a national assembly to wannan din majority carries the vote za mu yarda amma a yanzu haka din bai dace ba bai kamata ba kuma ba za ta yi a yi zaɓe a wannan wajajen ba yanzu an soma kuma ita hukumar zaɓe ta kawo waɗannan katunan har tarabawa a jama'ar da suke wannan wuri kamar ba ku yarda da ita hukumar zaɓe bane kanta ko kuwa a mun yarda da hukumar zaɓe amma abin da ta yi dai a wannan karin ta yi kuskure abin da za ta yi shine sai ta faɗi inda za ta buɗa mata hanya mu je kowa ya koma gidan shi ya zaɓe a gidan shi a baya dai shi ma ɗaya daga cikin sanatocin jihar Borno wato sanata Maina Majilawan wanda kuma tsohon gwamna ne a jihar ya kalubalanci gudanar da zaɓe a wannan jihar jiha inda ya ce wannan batu ba shine ke gaban sa ba wannan batun gudanar da zaɓe ko kuma rashin gudanarwa abu ne mai sarƙaƙiyar gaske wanda wasu ke ganin shine mafi a'ala wasu ko na ganin ai bai kamata ma a ce za su soma wannan batu ga mutumin da ma bai san inda yake ba wannan batun zaɓe dai rana ce ko za tabbatar da yiwuwar hakan ko kuma rashin hakan sai dai wani babban al'amari da jama'a ke ci gaba da kokawa shine na rashin samun katin zaɓe wanda suka soma jan hankulan hukumar zaɓen da ta yi Allah ta samar musu da waɗannan katunan zaɓe kafin wannan wa'adi haruna dauda muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.